وفي الترمذي كان نعم آه، الحمد لله الذي إن عد نعمه أنا أسوي أجيك نعم ها أجيك أدوش الجبل لا فيها وإن ندع وإن أبا له عملا لا نجزيها هم الجوم دعيك بصر قام يبيان الله دعبوا خدع بآل فرعون نعم ها كي يا بي ويد shi wannan zai an gama da faɗa yi su tun safi ina bacci yanzu ya tashi yanzu ya tashi nam eh? a cikin wannan du'a'in ne eh, wa in ammara fiha ko da mun taɗe cikinta na ya ba mu ya tsofa ɗaya kullum sabo abin yake kar na ga eh hadisi أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء إن البا أنا مجانا متون نيجي آه، إيه سونا wanda ke cikin bala'i ba shi kaɗai ya cancanci du'a'i ba wanda baya bala'i ya fi cancantar du'a'i daga wanda ke cikin bala'i saboda haka na yake cewa fama duk da shi wanda yake ganin ya fita fama yi umilu man atalar makama wanda ya alama alama afiyatai bai da tabbas an yi kuna kadan bakin lahu fi bukiyar da umarci akwai sauran rayuwar sa ya koma من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفرحه abu da zai walar da shi a duniya ya kunyata shi ma'ana ne dai abin da ke damunka mutum wanda ya tsaye na samu ala tuban shi da wala sannan kuma in ya tuba babu tambar bai koma ba eh za ta ba ko da haka dole shi ta kuma cancanta kuma Allah ya tsare shi daga wanda bai yi nisa ba خلاص وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دعاء قال دعاء حفظته من رسول دعاء قال دعاء حفظته من رسول الله من جوا أبو هريرة ولدعاء إذا idan har عن ko la ada uhu ba zan daina yin sa ba zan ci gaba da yin sa shi wannan du'a idan ya tato Allahumma ja'alni uqdimu shukraka wa uksiru dhikraka wa atba'u nasihataka wa ahfazu wasiyataka abu nawa ya roƙa ya Allah ka sanya ni waɗannan abubuwa da farkon su u'udimu shukraka dinga girmama godiya gare ka Ya yayin wanda muke san wannan ba kada ya wadata sai da godiya ga Allah ka san wannan ni'ima daga Allah ka bakin ka yana yabon Allah da korofewa Allah sannan wannan ni'ima ka yi amfani da ita kamar yadda ka gare shi to in dinga ma wannan wannan ya zama babban abu a gari kuma ka sanya ni ku kusero zikiraka ina mai yawan ambaton ka sai ka gana farko ya kai wannan wa atba'u nasihataka nazman nasi kowa bin umarninka shiryatarwarka ka wa afazu ka in fi kowa haddace wasiyar da kai ya ce to annabi ya koya min wannan du'a'i kuma ni ba zan bar shi ba ta kaga mumin ba biyaula wai an da shi yawa kai rufe littafi kai magana da karfi har mata su biya kana sake kallawa kai kana yin kana kallon shi kada ya sake shi ina ina wani mai

ka ba da ita ya ɗana ma ko na rana na safi ɗaya ba da na rana na safi ɗaya balon sana ni fiyan sa ya gaishe ka ka dubu ka dubu ka hmm. akwai me ka kai mata kana kai so me za ka ba shi ai ai kokari ko me za ba shi a'a wani ban wani bijinta abu cikin mutane wannan jefa masa kaza wannan jefa masa kaza wannan jefa masa kaza shi ta gani ba aka da ya duk kan hmm? sai wanda zai kawo gyara ba wanda ke ungo kaza ka ga kwanta ne hmm? eh? <laughs> ka jigo gyara ne za ka ba shi hmm? zan kama shi kulis-kulis kun shi guda ko ka tabbatar da ka ba shi alkawali gari ka ko ka ba shi ka kuma wani ba ha hmm? yanzu ai za a karɓa yanzu ina kaga ana tashi ka ce ban kuli-kuli na ita a'a sai da zaka rana ce to rana in ta yi kafin alfahari ce ba ka kule kulin ka in ba ka ba gobe ka ce daga nan ka zo ka faɗa min shi har zai gala bai bada ba ya yi alkawari ya saba a nemi a shigar da shi ɗaya ɓangaren za wa ada aka lafa an yi ta ko ba yawa amma dai ya fi wanda sai dai bakana ya da ana ba da mujallar to kasance ko ta ƙari tun da bana ake buga ta ba da kuma yadda suke bi ba shi sauran duk wata mujallar da ya yi da sakon da ake ba shi za a biya su هذا لا يخرج وكما ينهي اللوكة دي أما قومت وأن تجمي رمضان أباشي ba ka zo da sallah ba wata rana na zo da an da suna bokiti aka ƙara ruwa maganar ruwan zana warware shi shi don kada mutane su yi zai ce akwai ruwan zan a na riga na gama biya yanzu da akwai wa'anda suke da mujallu da menene hmm? wasiƙa iya wasiƙa tana nan insha Allah za ka wuta yayi haka ba mu samu iyayen mu na yi ba kai halatta me yasa baka tambaye su ba kai ma ka taɓa haɗa ba ko ka taɓa haɗa ba saboda Allah to sai ni mutum bahaushe ya san ana hadawa shi ma ya yi tun da shekarun nan nashi ya yi ko baya nasarar da yayi da ya ya zai bature wani ne wanda ya samu shekara saba'in tamanin ya san ana hadawa ruwa ba isa ba ba sa a rijiya ba دون كفاية من المدينة وفي وقال شيبان قال الحسن إذا جلس مجلسا رحمه الله يقول يا كنشي شما داوان دعائي لك الحمد في بالإسلام ولك الحمد في القرآن ولك الحمد في الأهل والمال بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا من كل ما سألناك أعطيتنا ولك الحمد كثيرا كما تنعم كما تنعم كثيرا أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا wali wajihi aljalilil baqi addaimi alhamdu nan ne ya fi cin du'a in ka a baka daga ina yawa daga daga nan kuma ma'anan du'a in ka akwai ma'ana yanzu duk du'a'o'i na haka a sun ka na saka rasa abun da za su yi du'a'i da shi sai salatu ba ga wa'annan alherin su a farari yake ga wa'annan manyan mutane aka kama wanda suka abun nan sai ka kaba in wani can wanda ya zo bayan shekara dubu daya da yan wasu motsi ya ta tabbata gare ka muna gode maka kenan dalilin musulunci da ta kawo ma. duk musulmi ai wannan ya waje bai wannan du'a'i la'alla in ba rubuce aka bai ba kila baka taɓa zama da kanka sai Allah na gode ma da kai Allah na gode ma da musuluncin nan da ka zo da shi ƙarshe ba ka taɓa yi ba na san ka karanta amma ba ka taɓa yi ba ba ake na amfani sa kaya ne tsari ne ba ka san inda za ka ba na biyu laka alhamdu da kawara muna godiya da ƙuranin da ka kawo mana ta tabbata gare ka kai kashe saboda haka nan in ka duba kila shi ma ba mai da hankali ba ba ka taɓa kai kai ka zauna ka sai ka yi Allah na gode ma da Qur'ani nan ina gode ma da Qur'ani nan zan tsaya in yi aiki da shi shi ne shukuru walaka alhamdu bil ahli ina gode ma da iyali da kamfani falmali sai wannan ya shafi wasu na farko da wasu mali kuma ya shafi kowa da kowa kudin da ka taɓa mallaka ka taɓa zama ka yi godiya da Allah kudin da ka taɓa mallaka ma misali yanzu kila eh, da kullum na kan ce muku na son dinga zuwa da ko naira biyar ko naira ashirin ko naira kaza alji inda ɗaukata ba zai wahala ba an buga misali yanzu akwai mai kuɗi kusa a ah, sai kawo wahala inna lillahi kaga wannan dari biyu ne ta gode wa Allah da ya maka hanyarta kaga zan ba shi da yadda ita sai dai kuka kuka kwace musu abun magana magana hmm? to wuri na da ninkin su ninkin ba ninki wani ina da gara amma da yake da rana ɗaya ka taɓa zama ka ce Allah na gode ma da wannan ɗari biyu da ka bani Bamun karanta hadisin kursi ne mai cewa idan kwaya ta bawa zo ka Allah ke ne ta zaɓe ka ita ta tsallake duk balli ta biyo ta maza zai ta shigo ka. ta yi ban abu da ga Allah ni dai ina ciki ba ni na yi ne ba na ce zargin kowa kwai ban yi ba ni ba Tambang. Eh? Eh. Ba sai kai azumi zaman sa daban. ya kana yi azumi. Allah na godiya gare ka kana da ka zauna kai ma ni yanzu ka yi azumi rana ɗaya don neman yadda Allah. Allah zai nesa da tafi ka shekara kaza da bauta. ai wannan misalin abu da ke ba godiya kullum abu hudu ne sai kaga ka yadda daga Allah kake sannan ka zo ka faɗi da baki wannan naira ɗari ɗari biyu ina kai ka bani inda don ta da suka bullo ta hannun su ba su da niyya bani kai aiki aka biya ka in ba don Allah ya sallaka ya abu na ɗinka ba ta ɗauki kowa aiki a gidan kanka kuma ƙarshen ta tsaka fi su aiki mai kyau ma amma Allah bai da kai ba mana da sauran mu ba ana cewa an yi karatu eh an yi karatu ba na aiki ba an yi karatu na magana da baki amma ba na aiki ba to karatu kuma babu aiki ba da wannan sabai ya ku karanta duk abin da za ku karanta ba za a ba ku ladan karatu ba za a ba ku ladan aiki kawai saboda ka karanta hadisin nan ba za ka tada ce za a baka ba sai dai in ko kana da wata manufa kana biyawa ne saboda za ka yi aiki saboda za ka koyar wani man yi ya gama kowai kayan sa ke daga nan sai an ma masa kirari kafin ya bada ba da karatu sai an biya shi ba zai zauna yana wahalar da kansa a banza ba Ni hmm. in hmm. ni'imomin sa eh duka to ai ka gaba ɗaya in da za a ɗauki ta ai duka a jiki ko ko da kana za a jiki shine an yi umum kaga aka da aka kosos wannan kaga ɗari biyar nan da wuya ya ba wani wannan ko ta jiro ya ba ka nan kulikulin a cikin nan kama da ɗari biyu ai an ce kulikuli yanzu nawa nawa na kisa da kulin ina ma da kuɗi akwai na hamsin ne shi ke nan za kome kawo na hamsin ne can zo ka bashi naira hamsin ne don saboda ba sani ba shi da igala sai gyaran Allah don in ba an tsaya masa ba da wuya a iya kafuran naira hamsin suna ba shi hmm? Hmm, to an ba misalin kudi zai ba in ba kufa, sai ba da kudin ba an kuma haka bai fito da shi ba da sai ka ce shi Kai ka tare masa gashi eh, ai ana tare mutane ranar na je Allah ya ji kan wannan malam musa limanin makabarta nan ya ina zuwa yake mai yawuwa algarkawi da yake jama'a an kawo faskare an ce za a ba da dubu biyar na fasawa kai algarkawi gaba da kuɗi sai na ce to zan bayar wani mai ke ce ga kuɗin na fashe shi ya ba da dubu biyar da ya ce gashi kuma na yi ya zan ba da na fa ibadi zan ba da shi wanda yake nemi ka dauna ce kai a baka lada amma ba ba a baka lada abin karni kudin kuna biyar shi ta na biya ya mutuwan shi hmm? eh. uku, eh, uku, ma'ana ka ga mutum, sai ka ga ya yadda wannan naira ɗari daga Allah ta Allah ya ba shi ita sannan ga shi yanzu sai ya gode wa Allah kuma akan wanda yi mata godiya ta baki kaga ga gashi na ai aka ce ina yake an nace wani na da shi wani bai da shi dan na alu ina ke wana gan shi da eh, lakal hamdu bil ahli kaga wal mali kaga malu wannan ai malu ne kaga yayi wannan kaga ko sauran guda sauran guda ɗaya ya sarrafa ta inda Allah ya ce a sarrafa ta to haka illa can kuma ta hanyar halamun tsallake wannan kala isa mita ba sa su sayi ba wannan za a zo a bincika shi kaga to iyalai daga nan masu iyalai wani na da mata ɗaya na mata biyu wannan da uku kila na akwai mai mata hudu ka kaga dole yau Allah godiya ta musamman da wa'annan ahalu da ma kalmar da zai amfani da ita lakal hamdu bil ahli wal mali kai wa'annan mutum na iya dangan su ma ya dangan su amma yi su duka Ba sata rizqana Allah sai za mu ce kashin kiɗa mana arzikin mu kaga mutum bai zana dinga kwamfula ni ba ni da shi ni ba ni da shi ni ba ba ni ba ni wane ne a taimake ne. ba ta har ta amnana ga shi ka bayyana aminci ku duba sasa inda muke zana masallaci na amincin da muke zana ci duk inda ka je garari kana cikin harkokinka kana dama masallacin da za ka je aminci da ba ko kaɗai ne ba kowa ma ina jin haka yanzu ba musamman sai da mawaye gari lokaci a saboda amincin da muke ciki muna dawa muka zanna a cikin jama ba za mu a wani ba sai ake wai a rafi haka ai ba mu komai ba ai ba mu komai ba kaga amana dole mu tsaya mu gode wa Allah wannan amincin da muka samu ko da shi ina nashi wa asanta mu'afatana ta kyautata mana lafiyar wa min kulli ma sa'alnaka sannan duk da muka roƙe ka Allah a afaitana wa lakal hamdu kathira kama tana'ama kathira kaman yadda kai ni'ima da yawa ko kama tuna'imu kathira a haifar da kathira Allah wasarrafta sharran kathira duk lokaci za ka dinga abin da aka kullo maka kuma wani wanda ma ba ka ba kira ya tashi ya tsallakar da shi kaga Allah ne wani lokaci Allah ne za ka ga ya kare an shirya mugunta a kan iri iri an haɗa ma mugunta an haɗa ma mugunta wanda an da rage ce wai shi bai isa a tsakanin shi don haka kowa in zai kawo karen shi kowa in zai kawo karen shi sai aka ce masa saboda kaza ne ce a duniya yanzu akwai wanda ba a san kaza aka ce to a jarraba wa ka ce ka ba shi kaza ka ce ga wannan zai yi sarrafa ya kana za ya ce ka ce to ka ba wa masallacin ka kaza sai ce to da Allah ban nan ban wayan shi sai ce to ai bai da waya sai ce to yanzu mun yi alkawari da kai zaka kai ne in gan shi da ido ko da bai san ba na san gan shi da ido kaga an da ya shiga tsakani ya hana abin da za a yi maka musulmai suka rubuta kai kaza da kai kaza ne kai kaza ne shi kuma an ne zai na mamaki to wa ai san dubun abun da Allah ya kare ka daga gare shi ba ka sani ba shi isa ka shiga wata harkanka Allah na kallo Allah zai fitar da kai in kuma kaddara ta zo ta faɗo kanka daga bacci da kai shahada ma aka rubuto maka shahada wannan sai zama an samu ajalin ka samu ajalin aure wa sarrafta sharran katira wali wajhika aljalil albaqi haddaini alhamdu ana godiya ta tabbata ga fiskar mai girma wanda ba ta karewa da mawan ma to na ga wannan ya yi hima har da cewa za a yi na san yanzu wasu sun ke suna son za su samu canza to ba za a karɓa ba ka joro ne kadai ko hawa na san yadda na ja karatun ina yin karatun ya hanta to kuma ba za a yi ba